ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون Haƙiƙa, kafirai waɗanda ba sa tunanin haɗuwa da Allah ballanta su tsoron tsoronsa ko su yi kwaɗayin rahamarsa kuma sun yarda da rayuwar duniya mai ƙarewa a madadin rayuwar lahira mai ɗorewa kuma zukatansu sun natsu da ita suna farin ciki da ita da kuma waɗanda su dangane da ayoyin Allah da dalilansa masu kawar da kai ne da shagala.